ita ce hanyar da ya kamata a bi ta gwamnati wato gwamnati ta ajiye kuɗi domin musamman domin rashin lafiyar jama'a sa'annan wanda suke aiki za a iya ce to ga abin da za ka biya domin a sa arsusu din. kuma ya zama na cewa idan kana aiki kana kuma samun kuɗi da dama abin da za ka sa arsusu zai fi wanda nashi kuɗin karami yake to wasu ma kin san yawancin mutanen mu ba wai suna aiki na gwamnati ba ne to wani hanya za a bi domin su ɗin ma a yi kokare a samu suna ɗan ajiye kuɗi to shi wannan kawai da muka zo ya nuna mana hanyoyin da za a iya bi amma duk da haka a wasu wurare za ka ga baya da za a yi baya da kuɗi baya da kuma iyali da za su iya taimaka to ya kamata gwamnati ta biya abin da muke ce da shi premium a kansu wasu gwamnati su sa wani abu a harsu domin su. Yawato Wannan shirin da duk da kyan shi zai yi tasiri ne musamman a maraya ba yankunan karkara ba waɗanda ba su maganin asibitan baki ɗaya ba su da asibitan da ma za su je ko da gwamnati tana da wannan shiri domin su. Eh, amma kin san a yanzu haka ko ina a Najeriya ana kokarin sa abin da muke ce da shi primary health center. Mm. A yanzu haka din akwai shiri wanda shi shugaban kasa mai girma Muhammadu Buhari yake Eh, ya sa a gaba kuma minista yana kan gudanar da wannan shine ya zama na kowane karkara eh, kuma mu ce ward na, siyasa suna da asibiti daya ta ƙasa wanda muke ce da shi primary health care a wurin ne za a fara eh, yawancin cututtukan da muke da su akan iya a sha ƙarfinsu a ta wurin kafin a ce za a je babban asibiti ko general asibiti ko kuwa teaching hospital da muke da shi so abin da ya kamata a yi shine a sa asibitoci a karkara su zama da ƙarfi akwai masu aiki akwai kayan aiki domin in aka bi wannan hanya to zai taimaka kwarai da gaske yawa to kasancewa wannan shine kusan sai a ce karan farko da gwamnatin jiha za ta aiwatar da wannan shirin ko kuma za ta makwatanta shi take koyan eh, shi eh. ko kasashen da suka ci gaba ma shirin inshora yana da kalubala. Ya kake gani ku za ku bullo ma lamarin har zai na farko ya zama karɓaɓɓe na biyu kuma ya tasiri. Ta farko shine eh, ya kamata jama'ar mu a wayar da su to wani lokaci ma za ka ga eh, mace mai juna biyu za ta ki tafiyan asibitin eh, awo dalili wani lokaci za ki ga kamar aka je asibitocin din ba za a ga masu aiki a wurin ba ko za a je asibiti babu kayan aiki ko kuwa ma a ce yadda ake lura da mutum aka je za a ci mutuncinsa to wani lokaci sai ki ga wannan zai sa mutane ba za su je wurin ba amma na biyu ne ya kamata yadda na faɗa ya tabbata cewa aka je asibitocin din za a samu abin da ya kamata na biyu kuma a ƙara wayar da kan jama'a kamar yadda na faɗa a yawancin cututtukan da muke da su za a iya kashe su ta hanyar rigakafi kwanaki ma ita wargida na shugaban ƙasar wata aisha ta kiro duk matayen gwamnoninmu na ƙasa baki ɗaya domin su ɗauki wani shiri da zai taimaka na wayar su kai da kuma rigakafi karɓar rigakafi ma mu da kuma zuwa awo idan iyayenmu mata sun yi ciki domin a samu a sani lokacin da za su haifu a ba su rigakafi da kuma idan akwai wani matsala a ɗauki mataki bai kamata a ce iyayenmu mata ta dalilin juna biyu suna mutuwa ba amma har yanzu a kasan tamu musamman a jihohinmu ta arewa muna da wannan matsala har yanzu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu